Matsalar yawon barace-barace ga yara masu karatun allu a yankin arewacin Najeriya matsala ce da ta daɗe ana fafutukar magance ta. Duk da cewa dai akwai ɗan bambancin ra'ayi a tsakanin malamai game da barar almajiran allon a baya hukumomi sun yi ta yin yunkurin kawar da ita amma lamarin bai yiwu ba. To a yanzu haka dai wata sabuwar ƙungiyar mahaddata alƙur'ani da suka yi karatu a makarantun tsangayar sun lashi takobin ganin sun kawar da barar a tsakanin almajiran allon Sheikh Hassan Musa shine shugaban ƙungiyar a Najeriya. To amma mu maganar barar da muke magana ita ce bara ta ƙananan yara wadda in aka duba almajirai 'yan tsangaya da suke bara a kantuna da tituna da tashoshin mota da wurin da duk bai dace ba za a ga shekarunsu baya wuce shekara goma sha biyar waɗannan to wannan barar ita ce muke magana ita ce kuma a ta kamu Mene ne matsayinku akan barar ta irin wannan yaran to matsayinmu akan bara shine mun sani talauci ne ya kawo ta akwai contribution wato na talauci kuma akwai wasu abubuwa da dama wanda da yardan Allah idan muka samu goyon baya mu a wannan majalisa a wannan kungiya wacce muka hada dukkan arewacin Najeriya muna da jama'a asalin 'yan tsangaya mahaddata alkur'ani wanda su suke da almajiran nan wato mu muke da almajiran nan to ina tabbatar maka in allah ya yadda in za a ba mu goyon baya to za mu kau da wannan barace-barace cikin karamin lokaci me wani dubaru kuke da shi ganin barin nan an daɗe ana ta kiciniya abin har yanzu abin ba a kai ga nasara ba ku kuna da wata wasu sabbin dabaru muna da ban fuskar malamai daban-daban akwai malaman ilimi na hadisi akwai malaman fikihu akwai malaman kaza haka waɗannan malaman alkur'ani 'yan tsangaya daban suke sai an neme su a ko ina a faɗin ƙasar nan sannan za a iya maganin abin da ya shahu barace-baracen yara a danka komai a hannunsu yanzu idan an ba ku goyon baya za ku magance bara wani irin goyon baya ne za a ba ku har ku magance baran nan to goyon baya daga ciki shine shugabanni hukuma gwamnati to su neme mu mu zauna da su goyon bayan shine kuma baran nan talauci ne ya kashi da wasu dalilai to mu akwai sirrin da za mu gaya wa gwamnati da goyon bayan da muke bukata wacce wannan sirrinmu ne wanda wannan baran ni ina tabbatar maka a matsayina na shugaba na mahaddata alkur'ani to cikin ɗan lokaci kaɗan da yardan allah irin wannan bara gaba ɗaya najeriya ta arewa ban ce na nakasassu waye ba abin da ya shafi ƙananan yara almajiran tsangaya babu shakka za a ga babu shi sarkin malaman jihar niger wanda kuma shine sakataren yada labarai na kungiyar Alhaji Mamman Damariga ya ce suna da ƙwarin gwiwa akan wannan aiki da suka sanya a gaba. Tabbas in aka miƙa aikin nan inda ya dace, to su sun sabo hanya ai ba su da suna da yawa sun san hanyoyin da za a bi a gyara wannan al'amari kuma gwamnati ta gane shatu lalle yanzu aka sa aiki hannun mai iya yi ne. To na kira ɗaya daga cikin shugabannin da ke kula da makarantun tsangayar a nan jihar Niger Sheikh Nasiru Hamza wanda a yanzu yake gabatar da tafsirin Ramadan a birnin Kalaba inda ya jaddada min manufar makarantun tsangayar shine kokarin kawar da bara a tsakanin yara masu karatun allon. Yawa to ƙara haske ne waɗannan makarantu dai alhamdulillah karatu na alkur'ani ana karanta da shi kamar yadda ake tsari na karatun allo don kaga yanzu da yake makarantun allo ana ba ba haka na a lokacin azumi muke ba da mu haka nan kuma ba mu karatu a ranakun alhamis da juma'a saboda da ka mu karatun allo a alhamis da juma'a ba a karatun hmm. ba a karatun allo a alhamis da juma'a ah. sannan kuma ana karanta karatu na zamani da kuma ainihin karatu na islamiyya na'am so nawa ake ba su abinci ya eh, ana ba su abinci sau uku ne da safe da rana kuma da yamma na'am to kamar kayayyakin su wake daukan nauyi a dama gwamnati ta riga ta dauke komi ba a bukatan ko sisi akwai uniform Jama'a da dama dai na cike da fatan ganin sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari za ta yi namijin ƙoƙarin da zai kai ga rage yawon barace-baracen a tsakanin yara masu karatun allon ta hanyar wadata ƙasa da abinci da kuma wani tsari na musamman. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.